da ke su ma tambaya yanzu akwai magan addinin musulunci tun ga musulmai su ma sai kan canza wa'insu abubuwa ba dokokin da ba su yi ba sai abin da shari'ar musulunci ya tabbatar ka hakura kai ma ka tabbatar da shi a haka nan sai a tafi in kana bukatan ka aure ta balle ma menene bukatar da zai sa ka aure ta yanzu باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا dangane da littafi an gama yana wurin labaran zai fita da shi waje sa'annan kuma ladan na da wa'ansu duk da aka same shi kada mutum ya je makaranta yanzu ba ma zuwa makaranta akwai yanda ya je bisin guda ɗari tun kafin mako uku in yana kusa in baya nan da Allah wanda ya sai sai gaya masa kada kafin ya je ya zo alaji wanda waɗanda suka zo aka musu alƙawarra duk su باب قول النبي sallallahu alaihi wa sallama. جعلت لي الأرض مسجدا باب فدر من ذا الله صلى الله عليه وسلم أنسى من دورا كسابا كيئا ورن سلا قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار سيار هو أبو الحسن قال حدثنا يزيد الفقير يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالروم مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ابو أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأوتيت الشفاعة wannan hadisi ya gabata a cikin darussan da suka gabata yasa ba za mu shagala da abin nan ba abin da yake magana ciki shine muna cikin kitabul masajid hikimar da ta sa Imam al-Bukhari ya wannan hadisi shine wajilat liyal wannan malamai suka ce tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajilat liyal ardu kullaha masjidan duk doron kasa duk ban kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sa ni ya ya bani ya zamo kasa ta zama wurin yin sallah wurin sujada ko masallaci akan waɗannan wannan hadisi ya an malamai suka kafa hujja da cewa duk sa'an da bukata ta kama mutum ba inda za ka yi sallah ko ga ruwa ko ɗairi ko wata bukata ta sa mutum yana cikin wurin ibadan nasara ko yahudu suka ce in kai kai sallar ka saboda Allah dan ka ki abdar da sallar ka wurin baya hana ce sallar ka tayi suka ce sallar ka tayi haka duk inda mutum ya je aukar da sallar sa shine ya kawo dalili yake babu jawabi babu salati fil bi'a ba wai mutum zaɓin ka zai sa ga wuri ka je ka ce za ka shiga cikin coci don sallah a'a in ka kama kana sallah inda akwai hotuna ko mutum mutumi ba a kai haka ba amma in laruran haka ka kama sai sallah sallah ka tayi ko da yi ba imam al-bukhari yace sallah ka tayi babu launin mar'ati fil masjidi babin da ke bayanin hukuncin mace ta kwana a cikin masallaci sawa'an kwana a cikin dare ko ko kailula kwana da ta kwana cikin masallaci da rana ya halatta mace ta kwana a cikin masallaci in bukata ya kama bukata ta kama ya halatta namiji ya kwana a cikin masallaci in bukata haka ta kama ya kun sawa'an ba ko ne ba shi da magani ko ko a'a dan gari ne yana da gida saboda dalilan da za mu zo mu karanta قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه ان وليده كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت سبية لهم عليها وشاه أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فتفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الهديات فألقته قالت فوقع بينهم هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها قباء في المسجد أو حس قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاه من تعاجي بربنا ألا إنه من بلة الكفر أنجاني قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث إمام البخاري ne na kun yace ya halatta mace ta kwana a cikin masallaci menene dalilin ka sai ya kawo kissa daga nana Aisha gundarin ma'anan kisan wata mata ce baiwa baka tana cikin wata kabila ta larabawa a wata unguwa sai suka yanta ta suka baiwa baka din suka yanta ta to su wannan kabila ta ita wannan kabila ta larabawa ko wannan unguwar ƴarsu wata ƴar ƴa karama sai ta fito tana tare da yanki ko lullubi ko maratayi abinda da aka yi masa ado da lukuluki da fata sai wannan ƙada take rataye da wannan mayafi ko lullubi ko maratayi ɗin wacce lullubin da aka yi aka yi masa ado da fata da lu'lu'i sai abin ya faɗi ko kuwa ita ƴar ƙaramar yariyar tayar da yake abin akwai fata a ciki sai shaho ko kirwa ya wuce yana wucewa sai ya zaki nama ne sai ya ɗauka da ya tafi suka zo ba su ga abu hannun ƴarsu ba don suka nema suka nema ba su gani ba da suka ga wannan ƴantattar baiwa baka sai suka tuhumce ta suka ce ke ce kika ɗauki wannan abin ke ce kika ɗauki wannan abin suka bincike ta baki ɗaya ba su gani ba har suka bincike al'aurarsa ba su ga abin da suke nema ba suna cikin kai haka sai Allah ya ya kubutar ya barrantar da wannan ƴantattar baiwa ɗin sai wannan shirwa ko shawo din ya zo kuma wurin da yake ya gaba nama bane ta gade ta gaba nama bace sai ta dawo sai ta saki abin sai ya fadi gaban su ga su ita wannan kantar eh, eh, da yana tsaye su mutanen na tsaye su da suka turce ta da ida da ta ta fado shine kace to wa ga ga wannan abin ma ba ku gani ba ku kuka ce ne kuka ce ni ne na sati تشكيشولا حتى فرتا تشكيشولا والله تكو نارا إلى الله إذا أن كثر بي وابقاد هذا النبي كهم سنوني جهي وأن الفين عبد الله كثير كثير كثير ake kun zaci cewa ni na a abin ni kuma na barranta da wannan abin gashi Allah ya fitar da ni qalat take فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم da wannan sister ta abu ya sai ta zo madina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta musulunta ta zo daga mai ta zo madina wurin manzon Allah ta musulunta ta bar ƙauyen su ko unguwar ko garin su ba ta da inda za ta sauka sai aka yi mata ɗan rumfa a cikin masallaci ko an buska a cikin masallaci tana ciki ciki take bacci ciki take kwana sai ta kasance tana zuwa tana shiga wurin nana Aisha ta yi hira duk sa'an da ta je wurin nana Aisha suka yi hira in za ba za ta tashi ba sai ta sai ta rera wannan waka ta ce wa yawmal wishahu min ta'aji da rabbina ranan ɗan abin ado yana cikin mamakin ubangiji na maɗaukakin sarki ala innahu min kufur kufr anzali lallai Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da ni daga garin kafirci to na na aisha sai ta tambaye ta ce ke kuwa menene yasa duk sa'an da kika zo muka yi hira sai kin faɗi wannan waka shi ne ta kawo mata kissan baki daya ce ga abin da ya faru kaza kaza kaza kaza har zuwa karshe فحدثتني بهذا malam كيف تاولنا حديثي وشين ما لم يكن يقل حديثي إباحة المبيت yake cikin wannan hadisi akwai hujjar kasancewa ya halatta mutum in bukata ta kama ya kwana a cikin masallaci wal maqilu sawa'an ya kwana da daddare ne ko da rana ailula shine ake cewa baccin rana kenan في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا كان أي امرأة لم يكن يكون إلا أمن الفتنة إن أتثبت باب وتفتنة ذات أبقو أتكلم متعنون سبق أنا مسلاتي وإباحة استهلاله فيه بالخيمة ونهيها يقول يا هلك كما أيضا مثل أن رفاه da zai zauna a cikin masallaci ko yana kwana a cikin masallaci وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المهنة yake ya halatta kuma a cikin wannan hadisi akwai dalilin da ke shari'a shar'anta cewa mutum in yana garin da fitina sai masa yawa ko in imtihani ya fita wannan garin ya je inda yake kyauta ga tun zai samu daman bin Allah kamar yadda su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya suka yi bacci har gari ya waye da rana ta faru sai aka ce wannan ce dan yarin jayi mutane sahabbai wannan wurin a wannan wurin da aka ce ai sallah sai manzon Allah ya a a'a gaba ma'ana a canza wani wurin nan shedan ya riga ya rinjaye ku to a bar masa wurin aje inda ba su ولعله يتحول الى ما هو خير له كما وقع لهذه المراه وفيه فضل وفيه فضل الهجره من دار الكفر cikin wannan hadisin akwai bayanin fadalan yin hijira barin kawai cewa kasan kafirci zuwa inda mutum zai iya yi tsayar da musulunci وفيه إجابة إجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا ce kuma cikin wannan hadisin akwai alaman cewa Allah yana karban addu'an wanda aka zalunta ko da safiri ne saboda cewa wannan matar ba ta musulunta ba sai da ta zo Madina amma da aka zalunce ta kun ga Allah madaukakin sarki ya rantar da ita باب نوم الرجال في المسجد امام البخاري يا كفى حجه ده wannan hadisi kan halaccin mace ta a cikin masallaci in babu wata fitina to zai kawo wani hadisi kuma da ke halaccar da maza su kwana masallaci in babu fitina babu naumin rijali fil masjidi babin bayanin hukuncin maza mutane su kwana a cikin masallaci وقال أبو قلابة عن أنس أبو قلابة يفدى عن أنس قدم راحة من أخر على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة وأنس جماعة الرهة جماعة دقا أخذوا ترى سكزوا دقا أخذ وأرينا وأنس متعنين سكزوا كبيرين دقا العربة سكزوا من الله صلى الله عليه وسلم sai yanayin madina bai dace da su sai suka samu rashin lafiya sai nan Allah ya ce a tafi da su bayan gari irin ciwon rakin ma ana ba su fisarin rakin ma suna sha da nonon rakin madar rakin rakin dan cutar ta su ta tafi da suka je aka jinyace su suka samu lafiya sai suka tashi makiyayin sa'annan suka saci dabbobin sai da dari ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sa aka je aka nemo su har aka kawo su sa'annan manzon Allah ya sa aka musu azaba kuma aka aka musu inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan an yake kenan aka musu abinda ya kamata wa qala Abdurrahman ibn Abi Bakr kana ashabu as-suffa al-fuqara Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq yace ashabu as-suffa talakawani wa'ansu ne cikin sahabbai ba su da gidaje ba su da abinci ba su da wurin kwana sai aka yi musu siffa a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce abin da yasa aka ce musu suffa sai su zo su yi layi haka suna neman shiga masallaci sai suna neman da zai ba su abinci sai manzon Allah ya dare yayi sai ce duk wanda ke da abincin mutum biyu gidansa ya ɗauki ɗaya cikin mutum cikin ashabu suffa ya zai ce da biyu wani suka ce su mutum saba'in ne wani suka faɗi haka wani haka talakawa ne mazaunin cikin masallaci suke kwana suna tashi ba su da tufa قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني ناجي قال اخبرني عبد الله بن عمر انه كان ينام وهو شاب اعزب لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم me na ganka ai waɗanda suke kwana masallaci din baki ne ko ba su da gida ne ba su da wurin kwana to sai Imam Bukhari ya kafa hujja dalili da hadisin Abdullah dan Umar wanda yake shi dan shi mutumin Madina ne dan Sayyidina Umar ne akwai iyalansa akwai iyayensa akwai gidansu amma yakan bar gida ya je kwana masallaci an karbo daga Abdullahi dan Umar yake annahu cewa shi kana namu. shi ya kasance yana kwana a cikin masallaci wa huwa shabun a'zab la ahla lahu yana saurayi matashi gauro ba shi da mata ba shi da ba shi da iyali bai aure ba tuko sai zai kwana a masallaci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar kenan in ka ce wancan ba shi da gida ne wancan matan ta bar gare shi ne to wannan Abdullahi dan Umar shine dan Sayyidina Umar amma sai ya zo masallaci ya kwana kuma sahabi ne shi yana cikin waɗanda suka halatta ya halatta a kwana a cikin masallaci to akwai kuma wasu cikin sahabbai ɗan kaɗan da wasu tabi'ai wanda suke ganin bai kamata da sai in bukata sai in larura ta kama to shi ne imam bukhari ya kawo hadisi kuma da ya kawo kisan sayyidina umar sayyidina abdullahi dan umar to me yiwuwa ka ce wata kila lokacin ba zamanin manzon Allah bane to sai ka kisan sayyidina Ali wanda yake tabbatar da cewa manzon Allah ya ga abin da ya auku kuma ya tabbatar da abin قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو راكب في المسجد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب صلى الله عليه وسلم وأنكر daga saliban sa'ad yace ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baita fatima wata rana manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo gidan na na Fatima ya ji da aliya sai bai samu sayyidina ali gida ba da rana kenan fil baiti fa qala da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bai samu sayyidina ali gida ba sai ya fahimci cewa wani abu ya faru tsakanin na na Fatima da sayyidina ali sai manzon Allah ya yi maza maza don ya kashe wannan wutar sai ya ce ai na ibnu ammiki ina dan baffan ki yake bai ce ina aliyu ba bai ce ina mijinki ba sai ce ina dan baffan ki yake tare da cewa aliyu da dan baffan fatima bane radiyallahu anha aliyu dan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma dan manzon Allah ya tunatar da fatima cewa sayyidina ali din nan ba mijinki kadai bane kuma ai dan ki ne ma dan ya shigar da tausayi ya shigar da tausayi a cikin zuciyarta sai sai ai na ibnu ammiki ina dan ki قالت سيكتي كان بيني وبينه شيء فغاضبني wannan abu ne faru tsakanin sai ya fushi bai kwana da ran bai bacci rana ba a wurina sai ya fita fa faraja falam yaqul indi sai ya fita bai bacci rana a gona fa qala sallallahu alaihi wasallam li insan to daga nan sai manzon Allah ya bar mas'alar sai sai sai ya ku binciko ina huwa فجاء fa sai wanda aka aika ya zai ce ya manzo Allah ga can kwance masallaci yana barci har ma ya tinka lullubin sa ma ya fadi akan kafararsa fa qala ya rasulullah huwa raqidun fil masjid fa jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aike a ji a kare shi ko a kira shi ba duk sa'an da ke ya shiga fama ake a fitar da shi duk haka ba sai ya barna da ya shiga irin na fasu bai sami sai na ali ba sai ya fahimci cewa wani abin ya faru manzon Allah sai ga sai aka yi wahayi ai masa aka yi masa sai ta yi tsarewa cikin rayuwa ya fahimci dai daga wata karima sai ya tsaye da ya saka tausayi da tunani a cikin zuciyar na fatima yake ina kan baffan ce to da aka zo aka samu sayyidina ali yana kwance masallaci sai manzon Allah ya taso da darajarsa duk baki daya ya zo ya samu sayyidina ali na kwance yana bacci a cikin masallaci sai ya manzon Allah ya ɗauki hannunsa mai daraja yana karkaɗe masa kasa yana cewa kun ya aba turabi ka tashi ya kai uban turabi ka tashi ya kai uban turabi manzon Allah da kansa ya zai tare sayyidina Ali sai aka ce tun daga wannan rana sayyidina Ali babu sunan da ya fi jin daɗi kamar abu turabi alkunyan da manzon Allah ya yi tambaye shi to haka al'amurra suke faruwa ko wace ce ce ba za ki taba kai na na Fatima ba yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun babu hamin ba haka kuma ko wane ne kai ne gida ba za ka taba kai sayyidina Aliyu ba wanda yake ne farkon ɗa namiji da ya shiga musulunci bayan na na Khadija duk wani gwagwarmaya da su aka yi amma ga shi nan daga duk inda suka kai da biyayya duk inda matan ka ta kai da biyayya wata rana za ta bata maka duk inda mijin ke kai da hakuri wata rana zai ji da daɗi babu gidan da aka taba gina shi da soyayya ta aiki babu zamantake wanda aka taba gina shi da soyayya ta aiki sai an hada soyayya da hakuri da imani da hangen nesa da lissafin cewa duk abin da mutum yayi za a Allah zai mai hisabi yasa duk sa'an da shekan ya zo ya ratsa a ciki ba hura za a yi ba ba ruru ta a sai a yi maza maza a kai da ɗan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya magance wannan matsala nan da nan sai aka kashe wutar shi yasa matarka ba a rikin fada ka bace ko kuma mijinki ba a rikin fada ki bane sai dai ɗan ne ya tarata haka in ya zo kada ki tsawwala kada ki daga harshen ki ki faɗi wani abin da zai sa a zo a gaza ilhu kai ma duk inda ka kai da rufi kada ka ɗauki abin da nauyi da zafi da faɗi waɗansu kalmomi da zafi su zo su hana iya yin sulhu tsakaninku da manzo Allah zai same ta yake ina da manzo Allah ina dan babban shi yace dan wani abu ne da tsakanin mu shine yake ko yake baki rana a gona ya sai ta shi ke nan bata fara bata bata da ta manzo Allah kuma bai ce masa wani abu ba bai ce masa ibn Ali ya san ke kan ne dan Ali yana son Fatima Fatima tana son Ali hmm. haka kai ma kana son matar ka matar tana son ka amma duk inda aka kai da rayuwa ba yadda za a yi wata rana sai an ba an ɓaci kuma duk mai hankali mai imani mai tunane mai hangen nesa ya san cewa duk sa'an da kai da matarsa wani abu ya shiga suka ɗan bata ba abin zai dawwama ba ne baya yiwuwa kuna zaune har abada ba ɓaci rai a wani bai ɓata ma wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka yake fama da matarsa ba yadda za a yi ba macin da ba za ta bata mijinta ba ba mijin da ba zai taba bata wa matarsa ba menene maganin waɗannan al'amura duk baki daya sai hakuri da hangen nesa babu zamantakewa babu gidan da aka taba gina shi akan soyayya kadai ba hakuri sai an hada da hakuri da imani da hangen nesa da tunanin cewa duk abin da mutum ya ana rubuta masa a cikin littafin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance duk sa'an da manzon Allah ya tashi sai ya ji duk ya zaga mata ta ji matansa ya gaida wannan ya gaida wacce ya gaida wacce ya gaida wancan. har kafin yamma sai ya kai inda wacce ku take da girki Allah to ya kasance cikin al'adar na na hafsa in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo gaishe ta sai ta bashi zuma ya sha tunana Aisha sai tana jin wani abin haka sai ta ce ma wata ƙarya riya karama ke in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurin ana haka ki je ki gani me yake yi sai ai yariya karama ta shiga sai ta fito ta yace ai zuma ne zuma ke ba shi ta zuma yake sha wannan magana ba ta kun ya rafe gidan manzo Allah iyalin manzo Allah abin da yake faruwa ke sai ta ce ai zuma yake ba ta Eh, zina take ba shi yana sha zina yake sha sai kace to sai ummu salama za mu magance wannan abin in manzon Allah ya shigo wurin ki sai kina jin karni wani abu game da shi manzon Allah kuma baya son a ce ana jin karni wani abu game da shi dan yana ganawa da mala'iku sai da dai ma akwai ki turare ummu salama ta ce na ji nauyi ban sai na faɗi wannan ba amma sai na ji tsoron na Aisha da manzon nake wani karni karni haka sai manzo Allah ya a ba kuma bane zuma su, zuma aka bani gaskiya zuma aka bani gaskiya amma na Aisha ita kuma da manzo Allah ya shiga wurin sai ta kama hancin ta haka manzo Allah ya ce lafiya kace ya nake jin wani karni karni haka sai manzo Allah ya ce zuma aka bani gaskiya zuma na ba komai bane sai kace lallai dan da ta safe ta da wannan zuman kai ciwo a kan bishiyar da take fitar da kwaro wani abu mai karni shi muke jin karni da mace yayi zai haka wani abin sai ne da mace ba wanda zai haka ya kwana lafiya kuma tilasta ta haka ba yadda za ka yi in ka fi kowa zafi ka fitar da wannan ka kawo wata haka za ka same ta ka fitar da wannan ka kawo wata haka za ka same ta har ka gama rayuwarka haka manzon Allah yake almar'atu khuliqat min wa inna ma fi a'lahu bin nisa'i khayran fa in فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها إن استمتعت بها وفيها عوض manzo Allah yake mace har abada an halice ta ne daga kashin hakar karin mutum ko a wajen mutum da'ima wannan kashin na ake samu yake ba za ka tara samun mace mai kashiya haka yadda kake so ba in kai hakuri da ita sai ka ji daɗin rayuwa da ita tana nan tare da wannan halaye halin mata in ka ce lallai sai ka da ita sai ka karya wannan kashe yace karya wannan ka fake ta da manzon Allah ya shiga wurin nana Aisha sai ta ma haske ta haka sai manzon Allah bai jira da yace me ya faru sai ce wal karni karni nake ji haka babu komai kuwa sai manzon Allah ya ce jima na ka sai ce sai lalle wannan kudan da ta kace ta bai zuma nan ta yi ciwo kan dukiyar da ke fitar da abin nan wani abin ya ke fitarwa cikin bishiya kamar tsare haka yana da karni sai mun manzo Allah ya ce kenan ba zan koma kan wanda ba zan koma kan zuma ba to sai na na hafsa ta ji ba dadi ta ji kaman ba ta ji da kyau ba sai ta ya manzon Allah ina neman izini zan je gidan mu zan je gidan wurin mahaifina akwai wata nafaka wata yan dukiya da zan je karwa wata bukata ne sai manzon Allah ki babu da shi zaki ya tafiya sai ta je gidan su zuwa can yamma kafin ta dawo sai ta tarar da manzon Allah ya kulle kofar ɗakin ta sai ta zauna bakin kofa kuma tana kuka zuwa an jima manzon Allah ya bude kofa sai ta ne ta tana ku ga yake lafiya mai faru kace ya manzon Allah Mari mariyatul qadsiya kwarkwara kace kiran da kace ni kuma ɗaki a cikin ɗaki na a kuma a kuma ranar girki na sa'an nan ka zo sai manzo Allah ce ba kwarkwara ba kiran da ta bace Allah ya halatta min ba ba Allah ya halatta min menene da menene sai ce ma manzo Allah ba mutunta ba ba aika za ka ga ba sai ka dau magana sai manzo Allah ya ce shi kenan babu laifi ranki ya ɓaci ku za a miki abin da hankalin ki zai kwanta daga yau na sanar da ke cewa na haramta wa kaina mariya amma amana tsakanina da ke kada ki gaya ma kowa duk inda ka kai da zafi sai ka sallama wa mace yadda ta amma amana tsakanina da ke kada ki gaya ma kowa zuwa an jima sai ta buga garu don nana Aisha nana Aisha lafiya algifirin albishirin me ya faru ai mutum ne ya yau an gama da ita kenan ko abinda aka ce amana tsakanin amma sai da ta sake gaya mana na Aisha a duba yadda kissa ya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake abinda da mutum zai wa manzon Allah sai ya rinda amma ban da mace wani abin ba ne ya kwana lafiya sai ka ji tilas sai ka hakura da ita ta sa'annan rayuwa ta to shi ne Allah ya kan da aya yake ya ayyuhan nabiyyu لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ya kai manzon Allah dan me kake haramta wa kanka abin da Allah ya halatta masa. dan kana neman yaddan matarka amma Allah madaukakin sarki ne yawan gafara ne mai jin kai ne haka manzon Allah yake haka Allah in zai manzon Allah magana da zai yi zargi sai zai gwada miki wani abin da bai dace ba sai kaga manzon Allah sai kaga Allah ya girmama manzon a tukunna sai sai afa Allahu anka lima azinta sai da ce hasa Allahu an ka Allah ya ce ma lima azinta lahum dan ne kira su izini to haka wannan kuma yake ya ayyuhan nabiyyi lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tatabi marzati azwajika dan ne zaka makanta wa kanka dan ne zaka kunta wa kanka dan ne zaka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka tatabi marzati azwajika dan kana neman yaddar matarka Allah ya tabbatar da cewa manzon Allah ya aikata wa'annan abubuwa ne duk dan azaina lafiya dan a zauna lafiya tsakanin shi da iyalinsa duk inda ka kai mai gida ba za ka taba kai wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk inda matarka ta kai ba za ta taba kai irin matar takin manzon matan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ga ga ga haka al'amuran ke gudana duniya kenan ma'anar rayuwa kenan wata rana ka ji ba daɗi wata rana ka ji abin da kake so ba wanda ya taba zama duniya ya samu abin da yake so ɗari bisa ɗari ke sa dama laraba suke cewa yawmun asal wa yawmu basal wata rana zaki wata rana zafi ba daɗi sai sa matarka mace ce ko wace ce ce wata rana kuskure zai fito gun haka kai ma kowa ne kai wata rana kuskure zai fito ka menene maganin wannan kada a bar shekan ya samu za ya je ya barna ta inda ko an zo ana son a yi gyara ba za a iya yi ba don ga gidan sayyidina aliyu shi da na fatima in aka ce ma mace biyayya dai mata ma da sai ce Allah ya sa su ɗauki garan na fatima ba ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zurriyatan babu hamin ba'du duk kamala na biyayya da kiyaye hakkokin aure baki ɗaya wacce mace za ta tuna na Fatima adalci da hangen nesa da sanin ya kamata wane ne zai fi na Aliyu? amma duk da shi ga abin da ya faru wani abin ya kan faru har ya kan fushi ya fi sai ya je ya yi kwanta cikin masallaci ya barci har imamin bukhari ya kafa mana dalili akan wannan cewa ya halatta mutum ya barci ko dare ne ko rana a cikin masallaci na na fa'ila kenan haka na Aliyu. haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na umaru manzon Allah yake idza talaka umaru fajjan salaka shaytanu fajjan ghayrahu na umaru ba ta hadiya da shaytan akan hanya amma sai da matarsa ta gwada masa cewa lallai sai ya yi sassauci masu na umar baya son matarsa tafta yana kishin matarsa don sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an shiga da ni aljanna sai na ga wani gida da wata mace ciki nake wane ne ke da wannan gida sai aka ce sayyidina umar sai na so na leka na ga me yake cikin gidan sai na ji na kina kishin ka kai na kai umar sai sa na kasa na na ke leka a cikin gidan sai sai na umar sai awa alaika azal ya Rasulallah, kai zan wa kishi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka matar sai na umar sai sai shiri ta zo yace masallaci za ta sai na umar ya ji ba daɗi manzo Allah ce la tamnaru ima Allah masajidallah yaya za ka yi manzo Allah ce kana hana mu zuwa masallaci in ka ce za ka biki za ka unguwa za a iya hana ka ko to sai ka dauki dalilin manzon Allah ya ce la tamna'u ina Allah masajid Allah sai ka ce zan je masallaci ya sai na Umar zai sai tsaya zai hana ta ne ya saba manzon Allah ko zai bata ne rasu baya so haka al'amarin yake kasancewa a wancan kissa din da suka tari mata suka tare manzon Allah mata manzon Allah wannan ta fara wannan tana so wannan sai na Umar ya shigo ya zo ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu fada ya kawata musu shine ce ba ku san cewa ya kaunaci manzon Allah ya sake ku Allah ya Allah ya maimai Allah ya sake musanya da suka fi ku ba sai na Umar ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawa matan manzon Allah Allah za su yi Allah tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa iya wa'azi ya fi kowa iya tsawatarwa duk sa'an da tsanani ya tsanani su duka suna zuwa ne suna neman kariya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faru cikin gazwatu Hunayn sai na bakar yace dukkan mu baki daya sai da muka je muna neman kariya daga manzon Allah kowa sai da ya wannan ya tsaye wannan ya gudu manzon Allah ka tsaye ya tsaya fagen fama yace ana ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib dan yaki zaki karfin halin kowa ya tsari wannan ya dare wannan ya haka manzon Allah shi kadai fito da bajin fama yana cewa ana nabiyyu la kadhib ni ne annabi ba ƙarya ba ana ibn abdul muttalib dan na baka rike dukkan mu baki dai sai da muka ji muna neman kariya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani tsanani wanda ke gana da mala'ika mala'ika mala'ika jibril kullum amma in mas'ala ta tashi tsakanin shi da iyalansa a gida shi kenan shi ne sai na umar yaji shi ne yake kaman yaya abin nan sai tare da haka cewa duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko yana son ki ko ya fi son ki sai ya ce ya nemi ayi adam nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne yake kowa cika alkawari dan wata rana wata mata tsohuwa ba ta da kyan kallo ta zo manzo Allah yana tafiya ko ya ce ta zo tare ne wata sai tsaya ya saurara mata kamar ita ce shugaba kamar ita ce a wannan kasa sai na sai na Aisha tace wace wace ce kuma manzo Allah kuke ka saurara mata haka har ka sai manzo Allah ce kawar na na Khadija ce kana ta'tina yau ayyana Khadija ai kawar na na Khadija ce sai na Aisha gaskiya na Khadija Allah ya musanya maka wata tafi Khadija kuma har yanzu kana tunanin da Khadija sai manzo Allah ya ce wallahi ma abdalani Allah khairan minha wallahi ma abdalani Allah khairan minha wallahi ma abdalani Allah khairan minha yace wallahi Allah bai musanya mu wata tafi ta ba ta ba ni ta ba da gaskiya da lokacin da mutane suka kiwo ta taimaka min lokacin da kowa ya dare ta yi manzo Allah yana cikin dide fadailin na na Khadija saboda tsananin suka alkawari bayan na Khadija ta sadar duniya har aka saura a Madina duk sa'an da aka yi tarabe ko tunciya a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai a fitar da rabon kawayen na Khadija sai sai ina na kawayen na na Khadija ina na kawayen Khadija a ɗeba a kai musu duk sa'an da wata tawa ta Khadija ta zo sai manzo Allah ya ce ta ci tana tunanin ayyamu Khadija tare da cewa lokacin ba mutum ba matan da manzo Allah ya ce kamar na da Aisha amma duk da shi sai ya gaba masa matsayinta sai gwada masa matsayinka yau haka rayuwar take sai an yi adalci sa'annan a samu zaman lafiya kuma da gidan da za a saba gina shi soyayya kadai in kana son matarka ko kina son mijinki ki shigar da adalci za ku kun ji daɗin rayuwa amma har zalunci ne shiga ciki ko ɗan kankan ne sai ka ga Allah ya dagula muku wannan rayuwa ta ku da za ku ji daɗin ta ba haka rayuwa take tafiya gidan kowane ne kowane ne kai ga yadda manzon Allah ya kasance aka tambayi na Aisha yaya manzon Allah yake kasancewa ne a cikin gida sai ta ce yakunu fi mihmati ahlihi yake manzo Allah cikin gida yana kasancewa ne a cikin aiki iyalansa in yanzu ne sai a ce mai ko wannan mara mai kuma kiya da ko wannan da ko wannan haka suke yi shi da iyalansa sai a sa'an nan na Aisha tace har in yaji an yi kiran sallah to babu sani ba sabo shi ke manzo a je masallaci tace yana kai ka takarrinsa ya je ta tsano da hannunsa da daraja haka cikin gida shi da matarsa ana hira ana a taimaka kama wannan a taimaka kama wannan haka za ka yi wa matarsa sai ta samu dama ita ita ma ta iya zama tare da kai ta ji daɗi dan kai ne mijinta kai kake kallo kai ne kake gani kai ne samun ka samun ka rage ka rage in kace ka ba ta baya kai gishi kana kawo ta mata ya za ka yi na ya ta ta sa'annan matar ka na ka kake kallo da a ce za ka fitar da son zuciya ka yi lissafi za ka ga waɗanne irin bukatu take toshe maka ke maka farko in kana son ka san hakikanin matsala ka fitar da son zuciya ka yi aiki da tunani daga nan za ka san darajar abu ko ko ka san rashin darajar abu matar babban mace ita ta aike Allah ya saka mata wata miza da tonan karfin namiji da wahala ya iya ɗauka Matar ka ita ke duban maka ƴaƴanka da a ce za ka kai ƴaƴanka wurin ne kowane wata nawa za ka biya sa'annan matarka ita ce dafa maka abinci kai da 'ya'yanka, da mai dafa abinci za ka kawo kowane wata nawa za ka biya shi nan matarka ita ce kiyaye maka gidanka da dukiyarka da mai tsaro za ka kawo nawa za ka biya shi sa'annan bukatunka daban da ita bali na iya biya masa waɗannan kuma su su faru kan waɗannan abubuwa da suke yi mata ita ya tashi cikin karfe shida ka tsara abinci da kowa zai ci da kai da ƴaƴanka sa'annan sai sai da za ka iya ba iya ka cinka ka kai dukiya a yi amma a tafiyar da abin bi kulli dukka filla filla sai mace ta sa hannu a ciki ita ce za ta tashi ta shirya abincin da za ki tana faman zuwa aiki ya'ya za su makaranta in suka je makaranta za su dawo su tarar da ita ta shirya musu yanayi da kai da su duka baki ɗaya. Kai ka dawo daga aiki a gajiye rai a bace wane ne zai share maka gumi a ɗakin rai. Sai ita don zaman ka take sa'an nan bayan ta shirya muku abinci ita za ta tsara ma ƴaƴa kowanne littafi sana aje kowanne lokacin karatu ya kai wa'annan duk ko za ka iya yi ba ka da damar wannan saboda ka shagaltu da wa'ansu abubuwa ita za reme rene annan ƴaƴa ka duba cikin da suka je suka yi wanda yayi da wanda bai yi ba wanda ya fahimta da wanda bai fahimta ba tana cikin wannan kuma ga dare yayi za ta shirya ma kowa abinci sa'annan ya ci ta tabbatar da ƴaƴa kowanne ya ji ya kwanta lafiya lafiya ma'ana mace in tana cikin gida kullum awa nawa za ta yi a cikin cikin wurin girki da safe awa nawa za ta yi ko da awa ɗaya za ta yi da rana sai ta yi awa biyu ko uku da daddare ta yi awa biyu ko uku ma'ana kullum sai ta yi awa bakwai a cikin kuku wannan karamin aiki ne sa'annan ne ka je ka bayar aka ɗauko ta aka ba ta sadaki ka bayar in dan wannan sadaki ne kuɗi ya cancanta mutum ya ɗauki mutum mace sai da aka yi salatin annabi aka yi addu'a wannan shari'a da ta kulla wannan abin shi ne ya halatta maka sai ga Allah ya ce cewa istausu bin nisa'i khairan istausu bi nisa'i khaira istausu bi nisa'i khaira haka ce kuma miji ba a da shi bane shi ne yake rike da ke ran da kika bar gidan iyayenki shi ne zai haskaka miki rayuwa har ki je ki haɗu da Allah madaukakin sarki shi zai ɗauki nauyin rayuwarki ki da sha da kusa? da ke da ƴaƴanki da duk zuri a suka dan ka samu da wannan abin a rena shi ne ko abin a girmama shi amma me yake faruwa babu abin da ke dan ya fito a cikin rayuwar duniyar nan duk baki daya sai ya ga ya raba aure yasa matar ka ce kai ka garta kai su sha'awar aurenta kana son ta ita kuma ta ganka kai su sha'awar aurenta kuka daura aure ba soyayya ta kawo nan ba ke ta nan sai ke dan ya zo shi ganin yayi barna ya shi ganin yayi barna shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ramu labari yake shekan kullum da yamma sai ya je kafa al'arkinsa a kan ruwa kullum sa'an nan ya kira rundunansa da ya aike su safiya kullum sai ya aika shaitanu ku je ku kasar da ɗan adam ku je ku sa wannan ya sata wannan ya kisa kai wannan ya shagiya wannan ya zina wannan ya fasikanci duk na ce ɗan ya ce musu kowa ya je ya yi sa'an nan da yamma ya tattare su duk kowa ya zai kawo report kowa ya zai kawo rahoton aikin da ya je ya yi sai wannan ce na sa wani ya kai ya kusan kai sai ba kai komai ba wannan ce na sa wani ya yi zina wannan ta jiya wannan ya kaza duk sai ce ba ba kai komai ba karshe sai ɗaya na karshe daga hannu ya ce yau da na shiga gidan wani wacce sai da na fitar da ita ko kuma yau da na shiga gidan wani sai da na sa ya sake matarsa sai ce ta, an ta. mana kai ne kai abin da ke kan ke so duk kisan kai da son jarabe duk da miki daɗi ba sai ne sai an raba aure menene ke dan zai samu a cikin raba aure in kowa tana gidan aure ina za a fasikanci ina za samu ƙarna ta ina ƙarna za ta shigo ta ina mutane za su halaka to in aka je ba zaman aure wacce ba ta zaman aure wacce ba ta zaman aure kuma lallai sai ta bukaci namiji kuma lallai sai ya shi ma ya bukaci namiji sai a je a fada cikin fasikanci a fi ai ai da su za su zo su rika da ɗauki ragama rayuwa su lalata rayuwa su halaka bayan Allah ba tausayi a cikin zukatan to abin da shaidan ke so kenan to sai sa manzo shari'a musulunci da shari'a ta hana waɗannan abubuwa duk kafofin da za su sa a cimma wannan abin sai shari'a ta zo ta keke wannan ta shinki da rayuwa da za a yi kowa ya gama lami lafiya addini ya je lafiya a ji a da Allah lafiya amma in haka da ba yadda za a yi ba za ka kada zama duk mutumin kirki ya san cewa duk sa'an da kai da ka kuka bata radda kuka zo kuka shirya wani jin daɗi za ku ji a cikin rayuwa bani fiye da da lokacin da ba ku bata ba yasa ana ɓatawa ne dan a haɗu ba ana ɓatawa bane dan a rabu ba duk wanda ya tabi duk hankali mai imani dattijo wanda ya sanya yaya rayuwa take ran da shi da iyalin su suka an ɓata yasa ba a son abin ya yi nesa yayi zurfi kowa ya sabi abin da ba zai gyaru ba in aka zo aka shirya sai ka ga an samu kuma wata rayuwa daban ta canza ba ya yiwa a zauna kan abu ɗaya haka yana tafiya babu canji sai an samu canji to shi ne sai wannan ɗan ɓaci ya shigo a yi yini ɗaya kada ya shige yini ɗaya ko biyu ko uku haka tambayi mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin kuka ɓata masa cewa ya fushi kika ce wallahi kuka ɓata masa a yi yini ɗaya ko biyu ko uku ba kowa ya sha yaji wani abin ban da mace ba wanda zai iya kwana lafiya to shi yasa sai sassauci sai hakuri sai imani sa'an nan da hangen nesa sai rayuwa ta ci wani ma'anar rayuwa kenan abin da ake cewa rayuwa kenan rayuwa kenan yau ka ga aka fi gobe ka ga aka fi gobe ka ga abin da kake ce sai kai hakuri duk sa'an ba za a tana ce maka gaji an zai an baka jima ka ga yi hakuri ba in ka ji an ce maka yi hakuri an ɓata ma kenan to hakuri yana da wahala yasa Allah madaukakin sarki duk abin da kai aka ce za a baka lada gwargwadon aikin ka amma masu hakuri Allah ya ce inna ma yuwaffa sabirina ajrahum bighairi masu hakuri Allah yana kira musu lada ne babu lissafi قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن ابن فضيل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره قال رايت سبعين من اصحاب الصفه ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء قد ربطوا في اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهيه ان ترى عورته. أنكر بيدك أبو هريرة yace ra'aitu sab'ina min ashabi sufa yace na ga mutum saba'in daga ashabi sufa ma minhum rajulun alaihi rida'u babu mutum ɗaya da yake da isasshen tufa tun daga sama har kasa imma izarin wa imma kisa'u imma yana da fardalle abin da zai daura a kasa babu na sama wa imma kisa'u ko abin da zai daura sama babu na kasa قد في أعناقهم يتي سنتا سن أيتي بس يا أيرو يا أيتي سفا يا أيرو أوية سهكا فمنها ما يبلغ نصف الساقين أكو يندي تكذي على عرب كفا ومنها ما يبلغ الكعبين أكو يندي تكهرجي كفا فيجمعه بيده في فتره في دهنه كراهة أن تراء عورته فبدا كدع أداء الأورة معناه هذه الكفة متين سبقين باس سبع استشهر كفا kuma sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu salati idza qadima min safari babin sallah in mutum ya dawo daga tafiya wa qala ka'ab ibn malik كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه an karbo an karbo daga ka abu dan malik ya ce manzon Allah kira da muke Allah sabata gare shi ya kasance in ya dawo daga sufuri sai ya fara zuwa masallaci ya yi masallaci